masu nufin wannan duniya da sharri allah bayinka ne ka sayar da za ka yi da su waɗanda suke nufin wannan duniya da alkhairi ka taimaka musu mai gida mabuɗin gida su kiyarin gida idan ba ka ba gida don can abin da ake wai uwar gida in ba ki ba gida in gida menene mata menene mai gida kai ne gida in ba ka ba gida haƙoƙinka suna da yawa haƙoƙinka akan matanka sun fi yawa idan ka rage haƙoƙinka na farko dai za ka samu daraja wajen allah subhanahu wata'ala na biyu za ka samu daraja a cikin iyalanka da matanka na uku za ka samu daraja a cikin unguwa sauke haƙƙi sauke amana da ke kanmu mu maza shi yake jawo mana ɗaukaka yake jawo mana nasara yake ƙara mana ƙarfin arziki ba sani ko kun gane wannan ba ko ba ku gane ba amma wanda abin ya shafa shi zai gaya maka haka lukuma ɗaya ta loma da aka ce za ka ciyar da iyalinka akwai lada loma nawa iyalinka suke ci a rana ko matarka ɗaya ɗaɗe ne to bari a ce ka tara zuriya kana da mata hudu ka zama gwarzon namiji kenan ina tsara ma in kara tsara maka eh, idan kama kana da mata hudu matan ka loma nawa za su ci da safe da rana loma nawa za su ci da daddarafa fa to ba shi a ce duka matan kowace tana da 'ya'ya biyu to duk abincin da suka ci kana da lada sai a samu a yi nasara a yi dace a ce wannan abubuwan da kake kawo musu kuma na halaliya ne zufanka ne gumunka ne kila kwadago kai kila noma kai kila turin mota kake ko tukin mota ka je ka kawo wannan abincin daraja na farko kenan saboda haka maza ba karamin daraja kuke da shi ba in kun rike daraja da Allah ya muku na biyu abin da ya shafi addini don sai ciki ya koshi ma za a iya yin addini idan ana jin yunwa ana kaza ba kwanciyar hankali wato addini ma mutum ba zai iya shi ba ɗaukar ɗawainiyar iyalinka ɓangaren yadda za su fahimci addini da 'ya'yanka haƙƙi ne a kanka bangare na uku tarbiyyarsu haƙƙi ne a kanka daga uwayensu gaba ɗaya matan na har 'ya'yansu nauyin ne yana kanka ranar tashin kiyama allah kai zai tambaya ba wani za a tambaya ba ba za a tambayi babanka ba ba za a tambayi mamanka ba kai za a tambaya 'ya'yanka da matanka kai za a tambaya sauraka aikin ba ƙarami ba ne kowa ya shirya tarbiyyar nan gaba ɗaya da yadda suka gudanar da rayuwarsu ka ɗaura ɗan ba kenan sai ranar da baka duniya ba a cewa ni na gaji akan tarbiyyar ɗa sai dai idan ya kan gari ya barbace ku yi bari'un ku raba ka barranta da shi tun daga duniya domin kai lalata maka sauran abu na gaba haƙƙin da ke kanka gamsar da iyalinka a fagen daga bisa shimfiɗa a nan da yawa wasu mazan suke faduwa fagen daga kan shimfiɗa a nan ake gane gwarzan namiji ba maza maza ba ake gane namiji ba maza maza ba a shimfiɗa a rufe man a rufe hu waje yi ilahu man lau. haƙƙi mai ƙarfi kenan duk wanda za ka ga suna yawan samun saɓani wallahi mafi akasari da matan zan rago ne maza maza ne a kan gado to sai ka gyara kanka ka nemi magani in banda ma matan yanzu kwaɗayi ya riga ya cika musu ido mata nawa ne suke da dukiya mata nawa ne suke da kuɗi sun fito gidan kuɗi amma saboda kar su zina kar su lalata za su je su aure saboda wannan bukatar to sai su zo kai kuma salamatu ne lawashin albasa igiyar daura dan akuya dagewa za ka yi ka iya neman kuɗi lungu da saƙo duk inda ake neman kuɗi a juya dubu ɗaya da zama dubu biyu ka iya amma ba za ka iya zuwa ka nemi lafiyar jikinka ba sannan kuma in aka baka doka ba za ka bi ba ya za ka samu lafiya dole ka dage damtsi wajen biya ma iyalanka bukata ka biya ma kanka ka biya musu bukata za ka ga ana haba haba da kai ana maraba da kai in baka nan ana kewarka Allah duk inda ka tafi so ake ka dawo saboda kai namiji ne ba maza maza ba to sai kun dage waɗannan ababe da muke gaya muku muke haɗa mu mun zan matsalar mu mu maza shi yasa muke ta baku mu ba ku kaza mu ce ku jaraba mu ba ku kaza mu ce ku jaraba akwai abubuwa da dama da na bada kan abin da ya shafi maza kuma alhamdulillahi suna nan suna gwadawa kuma ana samun nasara zan ci gaba ba nan zan tsaya ba in kuna bibiya na fagen yanzu an buɗe mace ta gama gyara kanta ta sha maganin ni'ima ta sha waye ta sha waye sai kuma ka zo ba ka iya komai allah sauki yau wannan safiyar abinda za mu ɗan tsokata kenan muna fatan allah shi datar da mu Kar a manta da subscribe da sharing da comment sai ku buɗe kunnuwanku abinda zan gaya muku fara ba